15 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na ano ne rubuta ba subhanallah yake darasi na tara ko na goma zai zama ku ta na duba darasi na goma yes darasi na goma daga cikin jirage gayar darussa daga littafin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi wallafar al'imamu abu umar yusuf ibn abdullah ibn abdulbari annamari rahmatullahi alaihi ibn abdulbari ya rasu ta 400 ne da 63 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi salama muna amfani da nuska ta abul ashbal az-zuhairi jazakallahu khairan wanda ya rairaye zuwa ga sahihu jami'i bayanil ilmi wa fadlihi. za mu tashi inda maliki cewa albabu samin قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في babi na goma wanda yake bayani akan wanda Allah yake son shi da alkhairi to sai ya ha nan babi na takwas wanda Allah yake son shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini to me ake nufi da yufaqihu fiddini abinda yake nufi da shi kamar yadda malamai suka faɗa ibn hajirin a cikin fatuhul bari yake cewa alfikihu fi din ma'arifatu ahkami shari'ati bi adillatiha sanin hukunce hukuncen shari'a tare da sanin dalilan hukunce hukuncen ma'ana sanin kaza wajibi ne saboda dalili kaza alqur'ani ko hadisi ko ijma'i kaza mustahabbi ne kaza makruhi ne kaza haramun ne kaza abin falala ne kaza abin kyama ne Kowane ga dalilin da shari'a ta kafa game da shi ya zama ka san hukunce-hukuncen kuma ka san dalilan yace wa fahmi wa fahimu ma'anin amri wan nahyi da sanin ma'anan umarni da aka yi wajibi ne ko mandubi ne hani da aka yi na, haramci ne ko karhanci iya gane waɗannan sirorin sai ce walla amalu bi da zalika da kuma aiki da abinda wannan ilimin ke hukuntawa ma'ana bayan ka sani sannan ka kama aiki da su ga dangadan yace fa yarifu bihi al-fiqha wal wal ta'ala wa min muraqabatihi fi sirri wal alaniya haka mutum ya zama ya gaji ilimin annabta ya gaji kyakkyawan mu'amala ta annabawa da kyakkyawan addini irin nasu sannan yana mai kiyaye addinin Allah fi sirri wal alaniya to da ka samu mutum da haka ya san ilimin addini yana aiki da shi yana kula da takawa to wannan shine wanda Allah ya fahimtar da shi addini mu kiyaye wanda ya san karatu da hujjoji yake aiki da wannan karatun ingantacce da hujjoji kuma yake muraƙabar taƙawa ga Allah to wannan shine wanda Allah ya fahimtar da shi addini to me yin haka wannan alama ce akan Allah yana nufin shi da alkhairi me wannan alkhairin shine tsira a lahira shine ma'ana ba wai tarin karatu ko tarin littattafai ko tarin wani abu na musamman ba sanin hukunce-hukuncen shari'a da sanin dalilansu da kuma aiki da su simple wannan shine abinda abinda hadisan suke nufi al-imamu nawawi yake cewa wannan hadisi da yazo akan mayurillahu bi khairan yufaqihu fi din yana nuni zuwa ga falalar ilimi da falalar fahimtar addini da kuma kwadaitarwa akan neman ilimi don samun wannan alkhairi yace saboda innahu alqa'idu ila taqwa wan najat saboda shi ilimin shine jagoran ka zuwa ga tsoron Allah da tsira ma'ana waɗannan su ne ultimate goal da ya kamata mutum ya sa nusba ainihi sanda yake neman ilimi ilimi ya tashi zuwa ga tsoron Allah ilimi kuma ya kai shi ƙarshe zuwa ga tsira ya samu rahama Allah duk wani abu wanda ba wannan bugu to ko ka ne shi riba kafa ne amma ba shine asali ba malam yace an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama man yuridillahu bihi khairan yahdihi eh, eh, man yuridillahu an yahdiyahu yufaqihu wanda Allah yake so ya shiryatar da shi sai ya bashi fahimta addini wa nabi hurairata radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ad-din wancan riwayar ta al-Imam ta ta eh, Umar al-imamu malik ya fita cikin muwatta da ahmad ibn hanbal da tahawi da at a cikin al-kabir da al bagadari al-baghdadi a cikin al-faqih sai kuma riwaya abu hurairah da muka karanta wannan ta biyu da annabi yake cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake san shi da alkhairi to yana fahimtar da shi addini ne ita kuma riwayar wato bai takrijin ta ba nan dama ya ce ba komai zai takriji ba amma ta tabbata ita ma za mu zo mu ji magana akan wasu wasu masail malam yace wa an muhammad ibnu ka'ab al-qurabi daga babban malami cikin tabi'ai din nan muhammad ibnu ka'ab ibnu sulaym al-qurazi dan kabilar banu quraiza ne baban shi ka'ab ibnu sulaym din nan yana daga cikin ƴan mutsi mutsin yara waɗanda suka tsira yawma quraiza din nan idan muka tuno labarin yana daga cikin a'immatu tafsir shi malam muhammad ibnu ka'ab yana daga tayi mutu tafsir ya zo na kasar Kufa duk da asalin shi mutumin majina ne yake cewa kana Muawiya ibn Abi Sufyan to wani ita ce riwaya wadda wadda ta shahara daga Muawiya ta wannan karatun eh akwai ma Bukhari ya fitar da ita zamu zo mu ji ita ce ta gaba ah, kana Muawiya ibn Abi Sufyan yakhutub bil Madinati yaqul sayyidina Muawiya yayi huduba a Madina sai yake cewa ayyuhan nasu innahu la mani'a lima a'ata Allah ya ku mutane ku sani duk abin da Allah ya ba wani ba wanda ya sai kwaci wala mu'tiya lima yamla'u abinda kuma Allah ya hana babu wanda ya sai bayar wa ma yusik fala mursila lahu ko wala yanfa'u zal jadd min minhu al wani mai kokari sa bai da wani amfani a wurin Allah sai abinda Allah ya kaddara kwazon mutum wai ya samo wa da kanshi wani abu bai da wani amfani sai ya dace tawfiki daga Allah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake son shi da alkhairi to sai Allah ya fahimtar da shi addini ma'ana duk sauran ni'imomin duniya idan Allah ya baka to ba sa alamta Allah na nufin kada alkhairi amma dai ni'ima ce daga nishin ni'imar Allah da yake barwa sarauta ko kuɗi ko shahara ko duk wani ko wani ƙarfin iko ko zakin baki da fasaha ko farin jini ko yawan mabiya duk waɗannan ba sa alamta a karankin kansu ba sa alamta cewa wai Allah yana son ka kuma Allah yana iya ba mumini wannan yana iya ba fasiki yana iya ba kafir. amma wannan fahimta ta addini a bisa wannan fassarar da muka ji to Allah baya ba kowa sai mutanen kirki Fahimtan addini sannan da aiki da shi tare da jawuwa zuwa ga tsoron Allah to waɗannan mutane da Allah yake so kaɗai yake ba su Allah ka samu cikin su ce, bayan da Muawiya ya ja wannan karatun sai yace sami'tu hadhihi al-kalimati min rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ala hadhihi al waɗannan kalmomin waɗannan jimlolin najis ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye akan waɗannan itato akan wannan mumbar a'wad wato waɗannan kiraran katakayen وعن حميد ابن عبد الرحمن الحميري كنا البصري قال يتشي ما سميت معاوية وخطبنا فقال سميت النبي صلى الله عليه وسلم وانا يتشير ويرى إمام البخاري المسلم ناجي سيدنا معاوية الله يكارى مسيح دا يهدو بايكي تشمنا ناجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يلا تشوى من يريد الله به خيرا يفقه في الدين wanda Allah yake san shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini annabi ya ce wa inna ma ana qasimun wallahu yu'ti ni mai rabawa ne kawai Allah shi yake bayarwa wanda duka gana bashi to na raba abin abinda Allah ya bashi walan tazala hadhihi al-umma qa'imatan ala amri Allah man khalafahum hatta ya'ti amurla wannan al'umma ta musulmai ba za ta gushe ba akan alkhairi tana tsaye har sai al'amarin Allah ya riske ta wato ƙarshen duniya kenan وعن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين أو أن الرواية كما تيمى محمد بن حنبل الدارمي da abu nu'aymin a cikin hilatul auliya da tabarani nabi sallallahu alaihi ya ce wanda Allah ya nuface shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini ah malam ya gaba da cewa babu albabu tasi'u babi na tara tafdilul ilmi alal ibada batu akan cewa ilimi yana da falala akan zuhudu bauta mutum ya tankari sallah da azumi da tilawa da istighfari da kuka cikin dare wannan aiki ne mai falala amma falala shi bata kai mutumin da ya tankari alkur'ani da sunna da karantawa da fahimta da aiki da su da wa'azi da rubutu to falala shi bata kai falala wannan ba عن عمرو بن قيس الملائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دقى قيس ابن دقى عمرو بن قيس الملائي يتشي annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan isnadi ne mai rauni daga kallansa domin kai amr ibn qais al-mula'i tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah akalla ya samu mutum biyu da haka wannan mu'dali ne wannan isnadi gashi ya ce haza isnadun da'ifun lil idali baina عمرو بن قيس والنبي صلى الله عليه وسلم وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عمرو به ولكن الحديث صحيح بشواهده التي منها yace amma shi yana ganin hadisin ya inganta saboda shawahidu da zai goya ambata zamu ji magana akan su abinda hadisin ke cewa take ce fadlu al-ilmi khairun min fadli al-ibada falalar ilimi tana sama da falalar ibada wa milakud dinil wara'u sannan kuma abin da yake rike addinin mutum shine taka tsantsan alwara taka tsantsan game da rayuwa game da addini game da mutuncin mutane game da abin da zaka faɗa ya zama a koda akan komai kana da taka tsantsan baka da gaggawa baka da wato rashin sanin ya kamata to daga cikin wato wato shawahid da yake kokarin kawowa yace na daya akwai hadisu huzaifata, ibn al-Yaman radiyallahu anhuma wanda Bazari ya fitar da shi da Abu Nu'aym da Hakim da ibnu Adi وأنهر الزوجي في العلل جميعا من طريق عباد ابن يعقوب الروا جني ما لم نسو بخاري تنكينا الأسدي قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس وانا متني ميروني عن الأعمش أم مطرف أعمش برسي مطرف kamar da Abu Hatim ya fara da haka akwai inkitai a cikin isnadin shi ma ila yau shi kuma yace mutarrif dan Abdullahi dan Shikhir anhu daga shi marfu'an bihi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bazzar yace la na'lamuhu marfu'an illa min hadisi hudhaifa min hadha alwaji wa sakata anhu al-hakim wa tabi'ahu al qala abu nu'aym lam yarahu muttasilan an al-a'mash illa abdullah ibn abd al shine kawai ya kawo shi da cikakken isnadi daga daga al-a'mash kuma mutum ne mai rauni shi uh, ibn abd al-quddus warawahu jarirun ibn abdul hamid an al-amash an mutarrif kaga shi ya ruwaito shi da yadda yake annabi sallallahu alaihi wasallam duna hudhaifa mursali kenan warawahu qatada wa wa humayd ibn hilal an mutarif min qawli shi wa mutarrif shi faɗi wannan magana wa qala ibn adi wa hadha la a'rifu illa min hadith abdullah ibn abdul quddus an al-a'mash wa abdullah ibn abdul quddus lahu ghayru ma dhakartu min al-hadith wa ammatu ma yarwihi fi fadail al-bayt dama dan shi'a ne yana da hadisi akan fara albayt wanda basu su inganta ba wa qala ibn jawzi ibn cewa a cikin al ya ce har za hadithu la yasihu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba fa fi hadisi hudhaifa an abdul quddus qala yahya laysa bi shay'in rafidiyun khabith magana mu yahya kina kan shi abdul quddus ya ibn ma'in wa qala al-haythami fi al-majma' رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه عبد الله بن عبد القدوس وثقه البخاري وابن حبان وضعفه ابن معين يتي قلت نيكو سنتي ومما وثقه أيضا محمد ابن إيسى الطباع وجرير بن عبد الحميد كما في التهذيب دول أن نسنتي متمن كركيني وضعفه أبو داود والنسائي والدار قطني وإندي أورينا إنجشي أبو الأشبال أن توثيق البخاري ليس بالأمر الهين cewa da aka yi buhari ya amince da shi ba abu ne mai saukin wurgawa ba wa khasatan qad zai ruhu min al-a'imma musamman wani malami daban ya dace da shi kamar shi Muhammad ibn Isa Tabba da Jarir ibn abdulhamid Hamid wala alla tad'ifahu min qibal ibn Ma'in wa ghayrihi kana bi sababi riwayatihi an ad-du'afa fa innahu mashhurun bi dhalik wannan malaman sarwan tashi saboda ya ya ya shahara yana da riwaya daga masu rauni qala al-Bukhari huwa fil asli saduqun illa annahu yarwi an min bi'af a karankin kanshi mutum ne mai gaskiya amma yana riwaya daga masu rauni walakinahu huna rawa an imamin sikatin sabtin hujja fa hadisuhu wallahu alam la yanzilu an daratubatil husn yace to anan babu wannan matsala saboda malamin da ya riwaya daga rishi anan malami ne wanda yake amintacce ah, wa qala anhu al-hafiz saduqur rumiyya bir rafdi wa kana aidan yukhti'u kulasar magana ibn hadirin kenan cikin takaribut ya yace mutum ne mai gaskiya an jefe shi da cewa yana shi an ci na zagin magabata sannan kuma yana yawan kurakurai wa qala al-hafiz al-munziri fi at-targhib rawahu at-tabarani fi al-awsat wal-bazzar bi isnad hasan wa tabi'ahu al-allamah al-albani fi at-targhib fa qala isnaduhu hasan shaykh al-albani shi ma ya tafi zuwa ga inganta ko hasana isnadin وشاهد وشاهد آخر من حديث آه، سعد بن أبي وقاص أخرجه الحاكم من طريق الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا خالد بن مخلد آه، القطواني قال حدثنا حمزة بن أبي بن الزيات عن الأعمش عن الحكم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه به مرفوعا بلبي فضل العلم أحب إلي shine لفظ عند حاكم إن يكاو ثم رواه من طريق محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا خالد بن مخلد bihi duna zikirin hakan ba tare da ambaci ɗin can ba wa ƙara ya ce sahihun ala sharɗi shekhaini walam yi kharijahu wal wal hakamu haza wal hasan ibn ali ibn affan fikatun wa qad aqama al isnada wa qad abhamahu bakr ibn bakkar wa tabi'ahu zahabi zahabi ya bi hakim akan wannan magana thumma saqahu al hakimu min tariqaini an zayyad qala amashu عن رجل عن مصعب بن سعد عن أبيه به ثم قال ثم نظرنا نجحكم كنا فوجدنا خالد بن مخلد أثبت وأحفظ وأوثق من بكر بن بكار فحكمنا له بالزيادة مكر بخارن قلت ما لم أبو الأشبال يتي وتسيو الحديث على شرط الشيخين مجازفة inganta wannan hadisi a ce Bukhari da Muslim sharadin su ne yace wannan akwai wuce maka ila rawaji fa hamzata ibn habib na zayyat malam hamza dan habib ne sai da mai wannan malamin qira'a din lam yukharrij lahu al-bukhari bukhari bai da bisan shi ba wal a'mash mudallisun wa qad an'an a'mash kuma yayi tadlisanci eh, yana tadlisanci yayi an'ana fa in sahha sama'uhu li hadha al-hadith min al-hakim ibn uyayna fal isnadu hasanun wallahu a'lam kaji da kanakancin da ya inganta wannan riwaya fi shawahid wallahu ala malam yace ba ku ba ina ibnu utaiba wa an حميد ابن hilal قال samitu mutarrifan Yaqulu ga wanda aka rutu daga mutarrif din wanda yake mawqufi ne akan sa daga mutarrif yace fadlul ilmi khairun min fadlil ilmi amali wa khairun wa khairu dinikumul wara falalar ilimi tana sama da falalar mai aiki mafi alkhairin addinin ku shine ku zama kwa takatsantsan wa fi riwayatin fadlul ilmi afdalu min fadlil ibada Falalar ilimi tana sama da falalar bauta wa khairu dinikum zuwa karshen shi wa fi riwayatin fadlul ilmi afdalu ilayya min fadlil ibada mun gane وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه النبي صلى الله عليه وسلم يتي ياكو جماعة حقيقة كن وايقري أولا زامني وان يكي كثير فقهاؤه ما لمي مثلا سنة ديوة قليل خطباؤه ما سجوابي أنك أني قليل سائلوه masu roƙo masu bara 'yan kaɗan ne kasirun maɗuɗuhu amma masu bayarwa suna da yawa wannan zamanin farko kenan al'ilmu fihi khairun min al'amal al'amal fihi khairun min al'ilmi a wancan zamanin al'amal aiki khairun min al'ilmi ya fi alheri fiye da tarin ilimi wata ya ce alin nasu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma za a yi wani zamani daga can baya qalilun fuqaha'u malamai za su yi karanci kasirun khutaba'u masu surutu za su yawa masu wa'azi masu zance ɗan facebook masu yin bidiyo live ga sanan ko ina kasirun khutaba'u qalilun mu'tuhu masu bayarwa ɗan kaɗan ne kasirun sa'ilu amma masu roƙo sun yawa al'ilmu fihi khairun min al'amal a wannan zamanin to ilimi zai fi alheri fiye da aiki shine a ƙasa ma da yake cewa wala allahu hadha zaman alladhi nahnu fi ina ganin fa wannan zamanin shine wanda muke wannan daga cikin alamun nubuwa a farkon al'amari malamai suna da yawa masana a madina sahabban nan duk zaka kirga su duka malamai ne al'ashara din nan da na kusa da su duka malamai ne na bayan su haka tabi'ai malamai ne zarata sannan kuma ɗaiɗai ne mutanen da ke roƙon wani abu a gun wani tare da malantan nan ba kowa ke buɗe baki ya surutu ya magana ya shiga shara ba shanu duk abin da ya faru a ce kowa sai ya yi bidiyo kowa sai ya yi posting kowa sai ya faɗi ra'ayin shi kowa sai ya shiga rediyo ya je ya yi da ake ce mashi sojan baka ko ya je ya yi sharhi ya yi ta'aliki an yi rubutu a jarida abu sai ya yi trending masu magana a kan shi sun haura mutum dubu abu ɗaya kaga shine wannan kasirun kutaba'u ko ina masu wa'azi da jawabi amma ba aiki sannan to a wancan farkon zamanin aiki ya fi fiye da ilimin saboda mai saboda ilimin ko ina akwai shi akwai ilimi a ko ina kowa yana da shi ta haka sai mutum ya tunkari aiki aikin wato ibada karatun alkur'ani jihadi za ga malaman farko al'ummar farko suka tunkari wannan abin fiye da komai jihadi hatta malaman sukan tafi ribat je su tafi jihadi a yi da su sai annabi ya ce za a zo ai wani zamani wanda malamai za su yi karanci mukalla da ya ce fuka da wancan tarifin da muka yi ta farko malamai masana addini masana hujjojin addini waɗanda kuma suke aiki da wannan abu kuma suke ji tsoron Allah za su karanci kamar yadda muke rayuwa da yanzu a yanzu abubuwa da yawa da yawa wanda ake ke tsammanin mutane sun san su sai ga basu san su ba mata aure ta rayu shekara da shekaru ba ta san ana yin wankan janaba idan an kwanta da miji ba mutane ai musu mutuwa ba san ya ake wankan gawa ba ya ake addu'ar sallar gawa ba su sani ba mutum ya zo ya tsaya a cikin sallar jam'i bai san me ake karantawa an zo ta hiya ba mutum ya zo a bashi a bashi lasifika zai bada aure bai san me ya kamata ya ce ba cinikayya kasuwanci hulɗoɗi na riba da wanda suka haramta mutane ba su san su ba sun auka ciki waɗanda ake ce ma ɗaliban ilimi ma da malamai akwai abubuwan da ya kamata su sani su ba su sani in ana karanta ayon alkur'ani mutane jin suke ko ana karanta wani abu kamar yaren china ba su san me ake karanta ba idan liman yana sallah sai ɗaya daya suke gane ai wannan ayat aka karanta kaza ce wannan aka kaza ce saboda jahilci ya kai jahilci mutane ba sa jin yaran alkur'ani mutane da saboda saboda rashin ilimi mutane suna ganin haƙƙin su ne dole a fassara musu hudubar juma'a da Hausa ko da yarbanci ko da nufanci don in ba haka wasu suna ganin an cuce su duk wannan mazahir ne jama'a na yaduwar jahilci to shine qalilun fuqaha'u masu fiqhu sun yi karanci amma kuma kathirun khutaba'u amma kuma masu marasa ilimin nan fa ne kuma kan gaba wajen zance kowa zai fito ya faɗi magana wani ma ya fito ya faɗa wani ya fito ya dinga tutiya ma da jahilci jahilci ya zama abin tutiya ina abin da aka dinga yi a Kano din jama'a ne abin da wannan mutum ya dinga yin ba tutiya da jahilci ba kasirun khutaba'u ko ina ka wai ga mutane ne masu surutu masu magana musamman dai a wannan zamanin da kowa ke da yancin ya mai da kanshi abin da ya ga dama idan ka so kamar da kanka malami kawai zaka nemi waya ce smartphone ka sa data kenan ka zama malami idan kana so ma ka zama dan fim ne baka bukatan wai sai wani director ya da kai ko sai wani producer ya da kai nan ma camera kawai zaka nema ka ci gaba da yin bidiyon kanka idan kana bukatan ka zama mai sharhin al'amuran yau da kullum da kullun da ake cewa ne baka bukatan sai gidan TV sun kira ka ko rediyo sun kira ka sun ce zo kai ta'aliki ko ka samu kolum a jarida a nan mare daga comfort din aikin ka zaka cigaba da surutu kawai ma'ana duk abin da ka so zama kawai zaka zama overnight kaga kasirun khutaba'u kasirun khutaba'u sai annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yace kuma a wannan zamanin nabiyin za a wayi gari masu roƙo sun yi yawa fiye da masu bayarwa wannan dina ga abu ne a fili din da kaje a masallaci a asibiti a bakin ATM a bakin injin ba da mai duka ana yin bara masu mabarata ne ga sunan har abin da zama ke cewa corporate begin <laughs> wani abu na karanta ran nan wai bara ta ne ce kenan ta yan gayu kenan ta yan gayu mutum zai sha su ya kafa hularsa sannan ya zo tsaya a cikin birni ko ya dinga shiga ma'aikata office office yana bara corporate ko yana raba takardu na bara <laughs> kamar yana kallon wata haja amma takarda dace a rubuta wani zance mai jan hankali wanda ka karanta dole da sauri ga account nan ka saka kaga corporate bara ce wannan baran nan da na gaskiya da na karya ko jama'a yanzu hatta takardar asibiti ana zuwa a yi jabu don a bara da ita za a je a yi ta jabu cewa wani ya da ciwo kaza ya da ciwo kaza mutum ya je a kulla mai bandeji a kulla mai wani abu a gadon bayan shi ya dinga tafiya da kotu a hankali duka da sunan bara duk wannan kaga kasirun sa'idu amma kuma su bayarwa kaɗan ne da jama'a mutum zai zo ya tsaya bakin masallaci ya yi bara ko da daga kini yana da bukata yana da bukata za a mai aiki rabin miliyan da kirin samun naira talatin kalilun mu'utuhu a masallaci da ma ku taimaka za a ce masallacin nan kaza za a yi kaza za a biya kuɗin lantarki za a yi kaza ana neman dubu sittin za a gyara loudspeaker ana neman miliyan shida za a faɗi da masallaci sai a shekara shida ba a samu ba a samu ɗari biyu da hamsin ba ba a samu naira dubu ɗari biyu da hamsin ba ai ta rubuta account number ana ana kullum ana ana gaya mutane fi sabilillahi muna neman taimako a masallacin nan so biyu a mako fi sabilillahi kaza tsare-tsare iri-iri ga sunan qalilun mu'tuhu sai in Allah masallacin gam masallacin gamdakatar sai wani zo mutum daya sai ya aiki amma su mutane ba su yaduwa su ba Wani ya daga cikin alamu nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yadda annabi ya faɗa gashi nan keke da keke yana faruwa sai annabi ya ce a wannan zamanin karshen rayuwa to al'ilmu ilmu khairun min al can kaga al-amalu khairun me yasa aka ce yanzu al-ilmu khairun saboda yin ilimin shine zai tafi zuwa ga gyaran ko mun gani wancan an riga an gyaru da haka sai a yi ta aiki da abin da aka sani yanzu kuma an lalace to ilimi ne kaɗai zai jawo zuwa ga gyara da haka kalla da kyau ka gani a cikin wannan hayaniyar da rudanin duk wanda ya samu nasibi a ilimin sai ka ga ya tsira daga hayaniyar da rudanin idan ku mutum bai samu wani nasibin a ilimi ba to zai rayu ma ya mutu bai san wani abu ba kyau ba ya yi shi iya rayuwarsa bai ma san babu kyau ba bai san babu kyau wasu mutum ya cinye rayuwar shi yana yin abin da ba addini ba da suna addini saboda jahilci kamar idan ana yin ilimi za a gyaggyara ana yi ana gyarawa ana gyarawa shi kuma Allah yana gafara yana kau da kai Allah shi kyauta wannan hadisi ya sai da Imam Muhammad ibn Hanbal ya fitar da shi a cikin musnadinsa da shi da ainihin wato ah, wasu malamai kamar al-Imam Malik a cikin Muwatta shi ma ya fitar malik ga riwayarsa daga sayyidina abdullahi dan mas'ud bari mu karanta lafazinta dan tana da matukar muhimmanci ita ma abdullahi dan mas'ud yake cewa an ya ibnu sa'idin ana abdullahi ibn mas'udin qala li insani innaka fi zamanin kathirun fuqaha'u kikara cikin kana rayuwa a zamanin da yake da yawan masu ilimi ne qalilun qurra'u alramumi kuma sun yi karanci tahfazu fihi tufazu fihi hududullah amma a zamanin nasibun Mas'ud kenan ana kiyaye dokokin Allah yace wa tudayyu hurufuhu amma ba a damu da wato sai an rike karatun dalla dalla ba qalilun wato wato wato tuhfazu fi qur'an ana kiyaye ka'ido dokokin alqur'ani wato dayyu hurufuhu ba tare da an haddace ba ba hadda ta lafazi ta da mutane a lokacin ba wataƙila mutum bai zai iya kawo ayoyin hukunce-hukuncen amma duk hukunce-hukuncen yana bi shi ne ma'anar wata gayya wa kalilun man yas'alu masu roƙo sun yi kaɗan wa kasirun man yuqti masu bayarwa sun yawa da an ce a bayar kowa zai je kawo sai na bakar ya kawo umar ya kawo usman ya kawo wanda za su kawo dabino kwaya biyar su ma su kawo kowa ya kawo nashi yutiluna fihi sala a wancan zamanin suna tsawaita sallah wa yuqsi wa yuqsiruna al-khutbah in an zo hudu ba ta juma'a suna takaita ta eh, a yabudduna kabla qabla ahwa'i suna gabatar da ayyukansu yubadduna yubadduna a'malahum suna gabatar da ayyukansu qabla ahwa'ihim kafin san zuciyarsu ma'ana ba sa bin san zuciya aiki kawai suke wa sayati alal nasi zamanu yace za a zo wani zamani kalilun fuka fuqaha'u malamai za su karanci kathirun qurra'uhu alarmomi kuma za su yawaita duk inda kawai ga rana guda sai a yi guda 60 a makaranta baɗi ma a sake yayi 63 haka za a yi ta yayin su 60-60 wani ma 100 kafin da ake zauna rana ɗaya a yayi alarma dubu kowa ka gani alarma ne amma tufadu fihi huruful qur'an za ka ji tilawa malam wajen haddace harufan alkur'ani da farshin hurufi da makarif da sifat komai lafiya loka karatun inda ka san abin nan wato mala'ika ne yake saboda daɗin shi ya ce wato bayya uhududu amma ba za a san hukunce-hukuncen ba shine ma'anar ba a sani ba ba a aiki da su hatta masu yin karatun ma ba sa aiki da karatun kasirun manyan yasalu maroka da almajirai za su yawa duk inda kai su ne gida da asibiti da makaranta da ko'ina kalilun man ya otsi amma mai ba su faɗan kaɗan ne almajiri zai wani cikin rana ba wanda zai ba bashi wani zai gama yawon barin shi ma bai sama abin da zai ci ba tsiru na fihir kutuba mutanen ƙarshe za su zo suna yi mutane dogayen gobe. hudu ba awa ɗaya awa ɗaya da rabi minti sittin da uku ne mutum yake cewa abin farko ya mantar da kai na ƙarshe. abin ƙarshe mantar da kai na farko mutane hasi bacci hasi tusa liman na ta jawabi yana ta jawabi wannan yana daga cikin alamar karancin sanin ilimin addini game da limamu kuma ku duba zama ga yadda wannan abin ya yadu ya zama ruwan dare game duniya hasali ma wanda bai tsawaitawa shi ake ganin kamar wannan kulararsu bai ishe shi bane ko dai bai sanya ake yi bane saboda kowa tsawaitawa yake kowa duk inda ka karashin musulmai haka ake mafi ƙaranci shine mai yin awa ɗaya wani sai a kai karfe biyu da rabi ba a yi sallar juma'a ba inda ka sama masallacin sun fa'i jama'a wani fa tun fa sha biyu ya fara wani sai ya zo an yi kuri hudu ba a zo a yi fassarar hudu ba sannan a zo a yi min hudu ba sannan kuma ya ci gaba da wani ƙarin jawabi daga a cikin <laughs> ya cika mutane da lanta inda ka san yana musu wani course mai 3 credit unit to shi ne sai an musu lanta awa uku ba to wa yuqassiruna sala yana miƙe sallah fa fatiha da kuliya fatiha da alam nashara Fatiya da kulhuwa Fatiya da da nasi ba suke mutane mazama? shaf shaf kafin ka ce kanzil an gama sallar juma'a wannan ya daga cikin kitintunu ah, na wannan zamani da canza addinin Allah yace yubadduna fihi ahwa'ahum qabla a'mali suna gabatar da sarransu kan ayyukansu wannan kaga mawqufi ne lafzan amma marfu'i ne hukuman musamman da an samu kuma ga ga shahidi gare shi Allah ya tsare mu abinda ake so zama sai mu kokari mu kiyaye waɗannan abubuwa mu bana irin na mutanen da din hadha isnadu rijalu thiqat ghayra anna ya ibn sa'id huwa al-ansari lam yasma' min mas'ud shay'an wa yashhadu lahu ma qablahu rawahu al-bukhari al-bukhari al-adab al-mufrad wa fi abd ar-razzaq fi البخاري wa ibn abi shayba wa min tariq abd وابن razzaq akhrajahu at-tabarani fi al-kabir wa akhrajahu at-tabarani raqam jami'an min turuq al عن mas'ud mawqufan bi بألفاظ مختلفة duk waɗannan da ah, ne da duk sun sai wa an mutarif ibn abdullahi ibn shakai kala hazzun min ilmin ahabbu ilayya min hazzin min ibada samun wani ƙarin rabo a ilimi in san wani ƙarin rabo a ilimi ya fiye mana da in samu ƙarin rabo a ibada wali an u'afa Allah ya bani lafiya fa ashkur in dinga godewa Allah ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir ya fiye mini fiye da Allah ya jarabce ni in yi hakuri da jarabawa wani zartu fil khair alladhi la sharra fi na waiga na waiga in ga menene alkhairin da ba yi da wani sharri cikin sa falam ara mislal mu'afa wa shukr ban ga abin da yake Allah ya baka lafiya kuma ya baka dama ka gode mishi ma'ana ya zama kana da kullun ilimin ka na karuwa to ya fiye maka a ce ibada kake take karuwa wajen lada sannan akwai abubuwa guda biyu shin da wanda aka jarabta yayi hakuri da wanda Allah bai jarabce shi ba Allah ya bar shi lafiya lau amma kuma yana godewa Allah wanne yafi falala shine wanda aka bari din wani mutum ya taba ya taba yin wata addu'a Allah ya ce Allah duk abin da ka san zaka jarabce ni da shi a lahira Allah ka jarabce ni da shi a duniya na shirya annabi ce ba za ka iya ba al-afiya ku roki Allah ya sa ku zauna lafiya yafi karkai fatan fitina karkai fatan jarabawa karkina mata ki fatan cewa Allah ya sa ai kishiya a gidan na a gaida zai ai ki fatan Allah sa kada ya samu daman yi wannan kishiya ya fi miki zaman lafiya <laughs> kuma mun gani duka ba ba ba ba alfanu bane karkai roki Allah talauci ko yunwa wai kai kana so ka gwada ka ko ka roke shi wani ciwo a'a wasalullahi al'afiya ku roki Allah ya ba ku lafiya to malamai sun yi maganganu kala daban-daban a kai gashi na kasa yake cewa ibn timiya ya tattauna matsalar ya kuma tike zuwa ga wannan magana irin ta a da shi malam uh, ibn abdul bari cewa ka zauna lafiya shi ya fiye maka fiye da ka shiga jarabawa Allah domin in ka shiga jarabawa kana iya komawa dan adanci ya jaka saboda idan masahu sharru jazua ko idan Allah ya jarabci dan adam da shari dan adam yana da wato gazawa yana eh, abin nan eh, mai ake ci da zuci yana iya zama ya ci da zuci amma idan alkhairi ya same ka to sai ka kai walwala ka shiga cikin ah, wato alkhairi wa ishaq ibn mansur ah, al-kausar kenan qala qultu li ahmad ibn hanbal qawluhu nace mishi algatu malam fadin su da suka ce tazakurul ilmi ba'd ba'd laylatin ahabba ilayya min ihya'iha mutum ya tashi muzakarar ilimi cikin dare wani sashi na dare ya fi mushi alheri fiye da ya sallar dare ayyu ilmin arada wani irin ilimi ne ake nufi mai wannan falalar qala huwa al-ilmu allazi yantafi'u bihi an-nasu fi amri dini ilimin da mutane za su ci moriyarsa a al'amarin addininsu in ga wasu mutane guda biyu ɗaya kwana yana sallah ɗaya kuma kwana yana bincike akan abin da zai karantar da al'umma azumi sallah zakka aikin haji cinikayya kasuwanci zaman aure na filfili zai koya musu abubuwa fil wudu'i was salati was sawmi wal hajji was talaqi wa nahwi zalika qala na'am ce kwarai kuwa to wanda zai kwana yana wannan nazarin ba wai yana yin karatu da yake cikin ba jama'a a yana yin karatu ne yanzu dan malami ne shi ko mai bincike ne ko mai fatawa ne ko alƙali ko mujtahidi ko limami mai sallar juma'a zai zo mutane jawabi akan waɗannan masail to ya kwana yana bincike akan su ladan da zai samu yana sama da ladan wanda zai kwana yana sallah Allah sa mun gane ainihin kudan kwatancin qala isaq ibn mansur wa qala isaq ibn rawiya huwa kama qala ahmad shi ma fatawa shi da ahmad dan hanbali isaq dan rawiya shi ma ba da fatawa irin ta ahmad ibn hanbal wa an zuhri qala ma ubida allah bi mithli fiqhi ba bauta wa Allah da abin da ya kai fikihu babu abin da ya kai wato matsayi wajen bauta wa Allah wannan riwaya Abdurrazzaq ne a cikin musannaf da kuma khatibu a cikin al-faqih wal daga Ma'mar ibn Rashid al-Sanani daga Zuhri ya faɗi wannan magana da isnadi tabbatacce sannan Abu Nu'aym ma ya rawaito da lafazin ma ubidallahu bi shay'in afdala min al-ilm malan yace wa an wa ibn wahab qala Abdullah dan wahab yake cewa kuntu inda Malik ibn Anas wata rana ina gun malamin mu Malik dan Anas rahmatullahi alaihi faja'at salatu adh-dhuhri aw al-asr da rana muna cikin karatu a gaban malami sai lokacin sallar azhar ko ya yi wa ana aqra'u alaihi ina biya karatu malam na mun fassara wa anzuru fil ilmi bayna yadayhi ina ta koyon ilimi gaban malamina fa jama'atu kutubi wa qumtu li arka'a ana kiran sallah sai na tattafe nan tashi na fara nafila fa qala li malik malik yace ma hadha me kenan kultu a kuma lita sai an malam zan yi nafila ne irin sunan rawatin din nan kala sai ce inna hadha la ajru shama wannan daban mamaki yake faman ladhi qumta ilayhi bi afdal min alladhi kunta fihi abinda ka miƙe zaka ne nafila ai bi falala abinda kake na karatu ba idza sahhatin niyyatu fi amma fa idan kana da niyya mai kyau game da karatun shine zaka samu wannan falala وعن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول malam rabi'u dan suleiman yake cewa ji shafi'i na cewa talabul ilmi afdalu min as-salati nafila neman ilimi yafi sallar nafila wannan kuma yana cikin littafin Abu Nu'aym al-Asfahani al-Hilya kenan da Ibn Abi Hatim a cikin Adabu Shafi'i wa Manaqibu da Al-Baihaqi a cikin Manaqibu Shafi'i dukkanin surwaito su ta ainihin wato hanyar shi Rabi'u zuwa Shafi'i yace warwiya arwaito kuma bi lafazi da lafazin daban laysa ba'da ada'il fara'id shay'un afdalu talabar ilimi bayan kayi yi farillanka na sallah da azumi ba abin da ya kai ilimi qila lahu aka ce walal jihadu fi sabilillah Allah ga ta malam banda jihadi kuwa qala walal jihadu fi sabilillah wa fi lafzin qira'atul hadith khairun min salati tatawwu duka daga shafi'i sai yace ce qala sufyan al-thawri rahimahullah ma min ilmin af ma min amalin afdalu min talabil ilmi idha sahhat an-niyyah gashi aka sai ce qala al-khatib al-baghdadi rahimahullahu fil jami' a cikin jami'ul ah, al-jami' li adab as-sami wa adab al-adab ar-rawi was-sami khatib yake cewa yace yajibu ala qalib al-hadisi an yukhlisa niyyatahu fi talabi fi talabi wajibi ne ga ɗalibin ilimin hadisi ya tsarkake niyyarsa wajen neman ilimi wa ya kuna qasduhu bidhalika wajha Allah subhanahu ya zama ilimin da yake na addini yana nufin fuskar Allah ne wal yahzar ya guji an yaj'alahu sabilan ila nailil a'rad ya guje ma kokarin mai da ilimi hanyar samun abun duniya wa tariqan ila akhdhil a'wad ko hanyar karban mai wato a dinga biyan shi kudin harka ilimi da yake wal yattaqil mufakhara ɗalibi ya yi ƙoƙari ya guje ma alfahari ya iya ya fi kowa ni na san kaza kaza kai baka san kaza ba wal mubahatu bi da kuma yin wato tunƙaho da ilimi duk wani abu da tunƙaho da ilimi a magana ko aiki yi ƙoƙari ka guje mishi wa an yakuna qasduhu fi talabil hadisi nailar ri'asati ya guje ma neman shugabanci ta hanyar karatu ya zama karatunsa da yake na neman shugabanci wanda duka tun duniya kaga shine yake dan wannan ba ba na lahira ba wattikhadul atba'i ya guje mai yin karatu dan ya samu mabiya wa aqdal majalis ya guje wa yin karatu dan ya zama malami ne karantawa to wannan na karshen daga cikin abinda gashi ma ya faɗa yake fa innal afata ad-dakhilata alal ulama'i aktharuha min hadha al-wajh matsalar da ke shiga malamai da ɗalibai to ta wannan bangarorin ta neman shugabanci neman mabiya da neman zama malamai yanzu da dama su muke buga muka su malam da Allah ana so ne katu ne so da zama malami a mutane suna ganin manufa ce nabila suna yi suna faɗa da kyakkyawan tunani to shi na nan faɗa da su jahilci ne ba su sani ba ba a yin ilimi don zama malami jama'a aslan ana yin ilimi ne don ka bauta wa Allah da dan ka tsira zama malami wannan riba kafa wasu malamai suka ce a'a babu laifi ka nufaci malantar amma ya zama manufarka game da malantar da ilimin don wa'ani ambaci wannan na فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون kaga za su zo neman ilimi da niyyar su zama malamai don su kuma su karantar da mutanensu ko sannan sabai sun sha zuwa gumman zala sallallahu alaihi wasallam su ce sun zo su koyi karatu ne don su koma su karantar da mutanensu to don wannan sai manufar to wannan manufa ce nabila babu matsala amma me abin da ke jan da dama daga cikin masu faɗa wannan magana shine abin da ga wani malami ya samu na ɗaukaka ko shahara ko ƙarfin faɗa a ji ko ƙarfin ilimi ko soyayyar al'umma a kan shi to suna son su samu irin waɗannan falalolin na nan kusa shine kawai da ma zai faɗa ya ce so yake zama kamar mala albani zaria ko kamar mala Zafar mahmud adam ko gaban da sani umar rijiyar lemu ko gaban da ta jala jalingo ko gaban wane zai dinka faɗan maka sunan malamin da yake shine wai me zan ce abin nan ɗin shi eh, eh, eh, model ɗin shi ko ko ya yake cewa hero ɗinsa wato irin mentor wanda yake kallo ko irin malamin da yake so ya zama ko mun gane irin malamin da yake so ya zama to wannan shedan ne yake shigo mutane kaman da ya fada ka guji kokarin sai ka zama irin wani saboda ka samu irin abin da ya samu na falalar duniya amma za ka yi kokarin ka zama irin wani dan abin da yake yi na ibada kaga wannan gifta kenan to wannan eh, abin mamaki wannan tunanin ya yaɗu sosai a cikin matasanmu da ake ce mu matasan salafiya ko matasan ustadai ko makamantansu to dai mutum ya fahimci abin da ya kamata yi da abin da bai kamata ba Wani ya alam annan Allah ta'ala sa'ilahu an amalihi fi matsalabahu ya sani cewa Allah ya tambaye shi wato game da aikinsa don me yi waɗannan ayyuka wa mujazi an amalihi bi wancan ilmihi ne kuskuren inji ne an ilmihi fi matsalabahu me yasa ya neme shi wa mujazihi an amalihi bihi sannan Allah zai kuma bashi sakamako akan aikin da yayi da ilimin nasa wal yaj'ala hifdahu lil hadisi hifdha riaya wato ya zama hadda tarihin zaka yi hadda cewa ne na aiki la hifdha riwaya ba wai mujarradin ilimin ba ai la mujarradu talab fahasu zaka haddace ilimin ne dan kai aiki ba wai dan kai ka tara ilimi a ce kai ai ya tara ilimi qultu abul ashbari yace Wai idan kana ta'ala la yaqbalu amalan illa idza tawaffara fihi shartani awwaluhuma al-ikhlas an anniya wal-isabatu ittiba'u sunnah yace mun sani cewa Allah subhanahu Allah baya karban wani aiki sai ya haɗa abubuwa guda biyu abubuwan nan guda biyu shine ya zama kayi dan Allah kuma ka bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yi fa innal uh, ula A ashaddu mu'anatan min athaniya haythu al'ada wancan na farkon niyya ta fi wahalar samuwa fiye da samuwar bin sunna saboda abokan gaba a shaytanu wan nafsu wal hawa da shedan da ranka da san zuciya kadijtama'u alal insani sun yi gamayya ta sojojin wato haɗaka akan ɗan adam liyusrifu amalahu wa niyyatahu li ghayril hisbati lillahi da shedan da zuciyarka da sarranka suna haduwa suna kokarin sa karkatar da niyyarka daga yi dan Allah wata daga Sufyan al-Thawri rahimahullahu haythu kala Sufyan al-Thawri yana cewa ma alashu shay'an ashadda alayya min niyyati babu abin da nake shan wahala wajen gyara shi kamar niyyata innaha tuqallabu alayya tana jujjuya min wa yaqulu yazid ibn harun ma azzatu niyyatu fil hadisi illa li sharafi babu abin da yasa niyya mai kyau take da wahala akan hadisi sai saboda daraja hadisi duk abu mai daraja dama yana da wahala yana da wahala samu shi yadda yake ya ci gaba da cewa walam ma kanat kazalika niyyatun nabi nabba nabi sallallahu alaihi wasallam ala idami sha'anin niyya shi ga annabi yayi bayani akan girman niyya wa wujubi takhlisuha mimma kad takhlisa mimma kad yashubuha min shawa'ib min shawa'ib tufsir al-qasda wa tuhbitu al-amala bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat al-hadith ويراجع شرحه ويراجع شرحه عند ابن رجب الحنبلي في جامع جامع العلوم والحكم فإنه بحث ممتع كما كما كررت شرحه ساعة في جامع العلوم والحكم الشيخ الألباني نامو مال محمد ناصر مال محمد أول نامو الله غفرت مشي يا يا كرنت دم wannan sai kuma kasusun sai kaji ويقول الغزالي أبو حامد رحمه الله اعلم أن النية والإرادة والقصد عبارات متواردة على معنى واحد da niyya da kasadi da irada duka suna daukan ma'ana ce guda wa huwa halatu wasfatun lil qalbi wani hali ne na siffanta zuciya yaktanifuha amurani. abubuwa biyu na kewaye da wannan halin ilmun wa amalun ilimi da aiki ya ilmu shi ke fara zuwa li'annahu asluhu wa shartuhu dan shine asali shine sharadi wal amalu yatba'uhu aiki na biyar da shi li'annahu samaratu domin aiki shi ne. da ɗan itacen ilimi wa far'uhu kuma reshen malam yace albabul ashir babi na goma kaulu sallallahu alaihi wasallama fadin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake cewa al-alimu wal sharika sharikani malami da ɗalibi to abin nan ne su kamfani ne guda masu tafiya ne a layi daya an abi ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ad-dunya mal'una wa mal'un ma fiha illa dhikrullahi wa ma walahu wa mu'allimun aw muta'allim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato duniya tsinanniya ce abin ke cikin ta ma duka inanne ne in banda ambatan Allah da duk abin da ya sawun ambatan Allah da kuma malami ko mai koyon ilimi wannan hadisi ya zo ta hanyoyi da dama ta Abu Sa'id al-Khudri Abu Darda Ibn Mas'ud Abu Umama da sauransu sai dai hadisi ne mai rauni duk da yake wasu hanyoyin sun fi wasu saukin rauni amma dai rauni ne shi yace wa an hanzala anna aun ibn abdullahi Haddasa Bukala huddithu ah, ah, okay haddath huddithu an umar ibn abdul aziz annahu ya yaqulu an bani labari daga umar dan abdul aziz yana cewa in istata'ata fa kun aliman in za ka iya to ka zama malami fa in lam tastati fa kun muta'alliman in ba za ka iya zama malami to ka zama dalibi fa in lam tastati in ba za ka iya zama malami ko dalibi ba fa a ahibbahum to ƙaunaci malamai da ɗalibai. fa in lam in ka kasa kaunatar su suna baka haushi fala tabghuduhum to ka kai kiyaya da su idan mutane sun yawa a cikin wannan sahun na kiyaya da malamai Allah ya tsare mu fa qala umar ibn abdul aziz sai umar yake cewa laqad ja'ala Allahu azza wa jalla lahu makhrajan in qabila Allah ya sanya wa mutum mafita inda ya karba akalla wannan mafi karanci karkake karkake shi wa qala mas'udin mas'ud yace ugdu aliman aw muta'alliman yi kokari ka waye gari ka zan malami ko mai koyan ilimi wala tabdu imma'atan baina zalika kar ka zama dan shafalatin bangaro shine wato dan fada da a gani na malamai suna fadan ka duka cewa to amma ai wannan mu gaskiya ba mu sabace shi ba kala abu yusufa qala ahlul ilmi al imma'a ahlur su sune yan a gani na ba hujja qala sufyan al-himyari laysa adabu illa min sinfayn min an-nas ba a samun ladabi sai ta hanyar mutane guda biyu rajulun ta'addaba bisulfa mutumin da shugaba ya horar da shi rajulun ta'addaba bidiki da mutumin da ilimi ya horar da shi wasairun nasi hamajun mutane kuma sauran kawai yan kutuku bamu ne alhamaj sune wato wanda ba su da wani muhimmanci qultu ni abul ashbal sai na ce wa khairuhuma mafi alkhairi fiye da waɗannan alladhi ta'addaba bil fiqh a cikin biyun nan wanda ya koyi ilimi ya fi zama mai ladabi bil qur'ani was sunna fiqhun ya zama akan alqur'ani da sunna aka gina shi ala fahmi salafil umma a bisa magabata lahu ma ga qur'ani da sunna din wa janibal bid'a wa ala da kuma gujewa bid'a da masu ita wa hadha afdalu mimman addabahu sultanu qahran la tawa'iyatan wa ikhtiyara wanda ya koyi ilimi ilimi ya horar da shi ya fi fiye da wanda wato karfin doka ne ya horar da shi wala ya sai khabar hadisin nan da ake faɗa cewa ya za'u lahu bis sultani ma la ya za'u bil qur'ani bai inganta ba yace faqad akhrajahu umar ibn shabba fi akhbar al madina min tariq yahya ibn sa'id an usman ibn affana wa bainahuma inqifa yahya ibn sa'id bai riski usman ba inda ma bai riski wancan da maka yake ya da kathir ne wancan ya bi sai al-ansari bai riski usman ba su da haka duk da shahara wannan magana izuwa ga usman cewa inna ya yadau bis sultan ma la yadau bil qur'an allah yana tabbatar da abu ta hanyar shugaba abinda wa'azi ma bai tabbatar da shi ba wannan abin yana iya faruwa a waƙi'ance amma dai a hadisance bai tabbata ba wa an shada amr ibn bahr al-jahiz li salih janah fi al-ilm abu usman wannan mawaƙin nan wani malamin falsafa yake cewa a waƙe ta'allam idan ma kunta laysa bi alimi famal ilmu illa inda ahli ta'allumi ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa lan tastati'a al ilma illam tu'allam ta'allam fa innal ilma azyanu lil fata min al hullati al hasna'i inda takallumi ولا خير man من راح basirin بعالم بصير بما يأتي ولا متعلم ce ta'allam ka koyi ilimi idan ma kunta laysa bi alimi in baka da ilimi je ka koya famal ilmu kaga din shi ilimi ba komai bane illa inda ahli ta'allumi ba a samun shi sai a gun masu koya innamal ilmu bit ta'allum ilimi da koya ake samun shi babu shortcut a ilimi babu mu'jiza a ilimi babu wani wato hai babu gado sai dai at ta'allum din kawai ta'allam fa innal ilma zainul li'ali koyi ilimi domin ilimi yana zama kawa kwalliya ga masu shi walan tastabi al ilma illam tu'allim ba za ka iya samun ilimi ba sai an koya maka ta'allam ka koyi ilimi fa innal ilma azyanu lil fata min al hullati al hasna ilimi yafi yana yi matashi kwalliya fiye da al hulla kayan kwalliya asin da asin alhasna masu kyau sababbi abinda za su sa wa mutum na kwalliya ba su kai abinda ilimi zai samu shi ba inda takallumi sannan mutum yake magana da mai kyan riga da mai ilimi to mai ilimin nan sai an fi ganin darajar safiya da mai kyan riga wala khaira fi man raha laysa bi alimi babu alheri game da mutumin da ya wayi gari har mace ta yi lokaci ya kure masa bai bayi da ilimi basirin bai da basira bi ma ya ake akan abin da yake wala muta'allimi kuma bai shiga harkar koyon ilimin ba baya cikin ɗayan biyun kenan bai ilimi ba ko baya cikin masu koyon ilimi to babu alheri game da shi za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi